Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitaccen labaran duniyar daga nan BBC. An sake shiga wani daren zanga-zanga a Amurka kan kisan George Floyd, inda shugaba Trump ya ce zai aike sojoji domin kawo ƙarshen tashin hankalin. Bankin Duniya ya gargaɗin za a daɗe ana jin tasirin annobar coronavirus a ƙasashe masu tasowa. An buɗe wuraren ibada kuma a wasu jihohin Najeriya bayan shafe watanni suna rufe domin yaƙi da annobar corona. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana aiki sojoji domin dakile tashin hankali da kuma zanga-zanga kan kisan bakar fata George Floyd wadda ake yi a daukacin kasar. An ji gwagwamman mutane rauni yayin da jami'an tsaro kuma suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu boran wanda ke gudana a birane 75 na Amurka kimanin mako guda. An dai ci gaba da zanga-zangar da dokar takaita zirga-zirgar da aka sanya. daga bisani kuma mr trump ɗan ya wallafa a shafinsa na twitter kan yadda masu boran suka mamaye wurare da dama a ƙasar to batun kisan floyd inda ya fusata jama'a kan yadda 'yan sanda ke kashe amurkawa bakar fata kuma an yi amanna ba a taɓa ganin zanga-zangar adawa da nuna wariyar launin fata wadda ta tara jama'a ƙasar ba tun bayan wadda ta faru a shekarun 1960 buhari muhammad fage ya yi mana nazari kan abin da ya faru a makon jiya da kuma yadda yake a lokacin baya kalmar dokar ta ɓaci ta yi kaɗan ta bayyana abin da ke faruwa a amurka a halin yanzu haka kuma tun bayan kisan martin luther king a 1968 rabon da aga irin wannan gagarumin rikicin na nuna wariyar launin fata idan aka mayar da waɗannan hotunan suka kasance marasa launi za su zamo tamkar na shekarun 1960 zamanin da gwagwarmayar samar wa baƙaƙen fata daidaito ta cimma wata babban nasara Ƙungiyar neman 'yancin baƙaƙen fata da ta nemi samun dokar da ta kawo ƙarshen wariya a ko'ina cikin kudancin Amurka tare da ba baƙar fatar Amurka 'yancin zaɓe. To amma akwai sauran rina a kaba, da wuya a iya yin doka kan azabtarwar 'yan sanda. Baƙar fatar Amurka ba su taɓa samun daidaiton albashi ba, wani nau'i na wariyar abin shiga da ake da shi har a yau. Nunin wariyar launin fatar tamkar uh, wata matsala ce da ke ta karuwa akai-akai, kuma kamar a lokacin da take kusa da gushewa, sai lamura irin waɗannan suka sake tayar da ita, sai kuma komai ya dagule. Tambayar kuma ita ce har zuwa yaushe ne mutane za su yi ta jurewa? mutane da yawa sun yi fatan zaben shugaban amurka bakar fata na farko zai daidaita ya kuma kawar da matsalar nuna wariyar launin fatar amurka to amma barack obama bai taɓa son a yi wa zamanin mulkinsa kallo da launin fatarsa ba dangane da ci gaba ta fuskar dangantakar al'ummomi shugabancinsa bai da wani abin tarihi da ya wuce ne ya zama shugaban ƙasa a dakatar da wannan ta'annati na amurka take yanki Donald Trump wanda tauraruwar siyasarsa ta fara haskakawa a lokacin da ya musanta haihuwar Barack Obama a Amurka wani zargi maras tushe ya gaji Obaman. Dalilai da yawa suka sa ya samu nasara a 2016 amma Mr. Trump babu shakka ya amfana daga bita da kullun da ya shafi shugaba bakar fata a tsakanin wasu fararen fata masu zaɓe. A halin yanzu Amurka na fama da manyan matsaloli uku a jere. Wata annobar da ke shafar galibin mutanen da ba farar fata ba ga wani kuma bayan tattalin arziki da ke shafar galibin waɗanda ba farar fata ba ga kuma wata tarzomar da azabtarwar 'yan sanda ta shafi waɗanda ba farar fata ba ta haddasa amurka ta kafi ne bisa tsarin bambancin launin fata don haka abin da muke gani ba wani sabon abu ba ne illa dai kawai ci gaban wani tarihi da ba a kawar da shi ba a baya Za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasunsu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. To idan muka je kasar Libya kuwa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ɓangarori biyu da ke yaƙi da juna sun fara tattaunawar dakatar da buɗe wuta wannan dai na zuwa ne yayin da dakarun da ke mara gwamnatin libya a birnin tripoli da kuma kasashen yamma ke taimakawa suka yi nasarar karfe iko da wani yanki da ke hannun dakarun khalifa heftar wanda suka yi wa tripoli din ƙawanya tun shekarar da ta gabata sai kuma batun cutar coronavirus inda bankin duniya ya yi gargadin tsaka-tsaki da kuma kasashe masu tasowa ka iya daɗawa suna jin tasirin annobar wannan ƙari ne da yakan halin da fannin lafiya da kuma tattalin arziki ke ciki a wani sabon rahoto bankin ya ce tasirin zai raunana zuba jari da kuma kawo tarnaki ga hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashe da fitar da kayayyaki wanda kuma hakan zai fi illa ga tattalin arzikin ƙasashe masu tasowar bari mu duba alƙalima na baya-bayan nan akan cutar a duniya baki ɗaya sama da mutane miliyan shida da dubu ɗari biyu su ne suka kamu da ita sama da dubu ɗari uku da saba'in da biyar kuma sun mutu a afirka baki daya sama da mutane dubu da da hamsin biyu aka tabbatar sun kamu da cutar corona yayin da ake ci gaba da kuma samun karuwar kamuwa da mutuwa saboda cutar ba ma dai a fara ji ta ba idan aka yi batun tattalin arziki shugaban wato uganda yoweri museveni ya ce kasar za ta yi asarar kuɗin shiga daga fannin yawon buɗe ido wanda ya kai dala biliyan ɗaya da rabi cikin shekara guda saboda cutar ta corona. musavenin kuma ya ƙara wa'adin buɗe makarantu ga ɗaliban shekarar ƙarshe zuwa watan gobe can a wani bangaren kuma jami'ai a bangladesh sun ce wani tsoho ɗan shekara saba'in da 71 ɗan kabilar rohingya ya rasu a sansanin 'yan gudun hijira da ke kudancin ƙasar sakamakon cutar korona mutumin da ya rasu ne a cibiyar killace masu cutar kuma kawo yanzu 'yan gudun hijira 31 ne suka kamu da korona a sansani mafi cunkoson jama'a a duniya hukumomi a birnin wuhan na china inda cutar corona ta samu asali sun sanar da kammala yi wa daukacin mutane gwajin cutar coronar da suka ce an yi nasara yi cikin mako biyu hukumar lafiya a yankin hubei ta ce an yi wa mutane miliyan tara da dubu ɗari takwas gwajin cutar corona ita ma jaridar people's daily ta china ta ce gwajin ya nuna kusan mutane uku na dauke da wannan cuta to amma kuma ba sa nuna alamunta. gwamnatin tarayyar najeriya ta sassauta dokar kulle ta yaƙi da koronar inda aka baiwa wuraren ibada damar su buɗe domin gudanar da ayyukan ibada daga yau talata kuma abokin aikinmu abdulbaki jari ya halarci masallacin banex da ke abuja domin gwanin ko ana kiyaye dokokin jami'an lafiya ga kuma rahotonsa a yanzu gani a nan cikin wato masallacin banex da ke unguwar wusetu a babban birnin tarayya abuja inda aka gama gudanar da sallah a zahar kamar yadda kuke iya gani ga wasu wanda suka zo daga baya suna gudanar da sallah ana yin sallah ne a haraba masallaci ba a cikin masallacin ba domin babban limamin masallacin ya shaida mana cewa sun cire kafa inda ke cikin masallaci inda a halin yanzu ana yin sallah ne akan tile domin a ko da yaushe aka gama sallah a wanke kuma a feshe masallacin domin gudun wato yaɗa ita wannan cuta da ake gudu ta corona hukumar wato gudanar da wannan babban birni ta abuja ta ba da sharaɗa guda 24 wanda za a bi kafin a iya fara sallah a cikin wannan masallaci babban limam ya ce mani yana tabbatarwa da cewa suna wato bin waɗannan dokoki domin ganin masallata sun zo sun gudanar da aikin ibada kamar yadda yake kafin zuwan wannan cuta ta corona saboda haka mun ji daɗi kwarai da gaske da aka buɗe masallaci mun fara sallah kowa yana cikin farin ciki to saboda haka ka gana wata gungumin yawwa kai ma ga naka nan to haka kowa ka ganshi ya zo sallanan da takunkuminsa to a babban kariya wadda ba irinsa shine kare Allah to kowa kuma ya koma ga Allah yana roƙonsa ya ba mu kariyan kuma matakan da aka shimfiɗa kowa yana bi sau da ƙafa na tazaran na wanke hannu na sa takunkumi da sauran abubuwa domin duk abin da yake zai kawo ma al'umma amfani to muna farin ciki da shi duk abin da zai zama zai kawo ma al'umma illa ba wanda zai so shi za ku samu dukkan waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com/hausa Za ku iya tafka muhawara akan dukkanin labaran da muke kawo muku a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook, kazalika kuma a Twitter a at BBC Hausa shi ma za ku iya muhawara. To amma yanzu Badriya Tijjani Kalarawi ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.